zindin barkan ku haka masu kallo yau zan yi magana ne akan amari da angwaye to abu kuma zan fi yin magana akan angwaye kun ga angwaye reason din da ya sa ce zan fi yin magana akan angwaye zan ba ku wani shawara ne mu mata in za a aurar da mu ana haɗa mu iyayenmu na haɗa mu tun daga gida ake haɗa mu kafin a kawo muku mu to amma ku kaman ba a haɗa ku to shi yasa an ce yau zan yi magana kuma zan faɗa da ku kuma na san kun sani amma zan ƙara tuna muku kuma ku kokari ku dinga ɗan tsima kanku tunda mu ma ana tsima mu iyayenmu na tsima mu kafa ku yare ku saki daren farkon nan ka jijjiga ta ka je kai ma kuma ko ku da haɗin kai ne kuma za mu tsula ku kenan mata mun fi ku haɗin kai mu mace za ta yi aure hatta yanzu ƙawaye in dai za ki ƙawaye aure ƙawayen ki ma yanzu suna kawo miki maganin mata ba ma iyayenki ba ma banda wanda iyayenki za su haɗa miki banda wanda ke za ki nema da kanki amma ku maza ban san me kuke yi ba kan ku yarda kuna sakewa raini zai shiga tsakani zai dinga iya raini zai iya shiga tsakanin tun da kadaran farko aikace kai ma a haɗa ko ma ku ɗaya ga ku ne ma abokanan ku kuma an za ku yi aure ku tsaya ku zauna ku dinga haɗa namiji kamar yadda ake haɗa mace saboda kar ta raina shi daren farkon ne ya kamata a ce shi ya jijjiga ta ba ita jijjiga shi ba in ya bari ta jijjiga shi za ta raina shi kar ku bari a ku a baya kuma ku ya zama da kuna da haɗin kai ka jijjiga ta kaka bari amma fa ke mama ban ce ki bari fa jijjiga ki ba a zo duro duro ka wani ya ku wani kowa ya san kowa kowa kowa ya dinga jin shi kowa ya dinga tsoron wani kowa kuma ya dinga ki kira daga kira hello da Allah za ka zo an ji an kana zuwa ka siyo min kazan um, cawai zan ci kazan cawan ubanki ba ke kika nema mai ba yana house ne yana neman kuɗin nan at least show him some respect ki petin din shi ah ni dan Allah ina son zaka zo mana in akwai kuɗi a wurin ka ka bi wuri kaza ka siya min kaza at least it makes sense amma gaskiya mata gaskiya mata kuna disgracing ina da yawa kuna disgracing ina da yawa shi yasa kullum magana na akan abin da ya dace ki a matsayin ki na ya mace ba shi kike yi ba miye amfanin hakan miye amfanin hakan da me kike karuwa okay ke kawai tun da dama kin tashi baki da tarbiyya bari ki nuna a ko'ina to yanzu maza na dubawa ki manta a namiji yana kashe miki kuɗi idan har ya kula baki da respect wallahi ko nawa ya kashe miki zai manta da ki idan har ya samu wanda za ta yi ta kira shi bibi na kwana baby ka tashi lafiya ke kuma da safin ma ba za ki kira shi ba za ki zo ki kira shi kina cewa wato ma kama ki kira na kenan ko kuma na kira ka baka ɗaga min waya ba kina yi miki bishi rashin kunya a waya yana fita aiki yana aiki neman kuɗi yake idan har bai yi neman kuɗin ba wace kuɗin zai samu ya kashe miki saboda haka bai mata mu taimaki kanmu ko kuma in ce ku taimaka mana saboda yanzu maza sun sun fara kallon mu fa dukan mu wai dukan mu ɗaya saboda ku taimaka mana at least know how to talk to your man he's your man